Fiye da shekaru goma kenan Majalisar Dokokin ta Najeriya ba ta yi aikin gyaran kundin zaben ba, wanda ya kamata a rinka yi duk bayan shekaru hudu. Sai dai a wannan karan majalisar ta dukufa domin ganin ta sauke wannan nauyi kafin zaben shekara ta 2023. Sanata Ibrahim Shekarau ɗan kwamitin majalisar dattawa ne mai kula da ayyukan hukumar zaɓe ta INEC. an kafa technical committee dan kwamiti ne tsakanin kwamitin inec na senators da kwamitin inec na house of reps za mu je mu zama na musamman za mu je mu killace kanmu sai an bi kowace sadara sai mun gama wannan dan fatan mu shine mu gama wannan kafin a dawo hutu sannan abin da muka fito da shi daga wannan kwamiti shi za a miƙa wa senate su ma house of reps su kai a tattauna fatan mu shine nan da wata uku a samar da gyare-gyare Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayar Kano ya fayyace alfanun gudanar da gyare-gyare a kundin zaben ƙasar ta Najeriya. Abubuwa da yawa sun faru tun daga sanda aka yi wa wannan kundi kwaskwarima zuwa yanzu. Alal misali a 2011 an gamu da tashi-tashin hankula sosai bayan zaben wannan shekarar. To da ya kamata a ce ana an yi nazarin me ya janwo waɗannan tashi tashen hankulan Waɗanne irin ƙa'idoji za a samar kuma a ɗaure musu gindi da doka haka kuma a 2015 an yi zaɓe lami lafiya babu wani tashin hankali kuma an yi abin da ba taɓa gani ba na gwamnati mai ci ta yadda ta faɗi zaɓe ta baiwa jam'iyyar da ta ci mulki to da ya kamata a ga yi. ba ba da irin wannan nasarar amma sai a ba'i ba saboda haka a zaben 2019 sai gashi an gamu da kusan warwarewa tufka. sai dai sanata mas'udu el jibril doguwa tsohon wakili a zauren majalisar dattawan najeriya na cewa kamata i majalisun nan namu su fito da bangarorin nan da suke tsammani mutane suna korafi a kansu misali idan akan magana inconclusive ne sun san mutane suna korafi menene ra'ayin mutane akan magana gyara a'a idan ka zo ka je ka tarar a makaranta ɗaya akwai akwatuna wajen guda talatin arba'in hamsin akwatu mai cin mutum ɗari biyar biyar a wuri ɗaya saboda haka duk lokacin da aka tashi wannan ina kawo rashin tsaro saboda haka ni tunani na shine su fito su baje mana waɗannan a cikin jaridu mu ga waɗanne areas din nema, mu kuma a lokacin nan watakila mu waɗanda ba a majalisa muke ba in akwai wani gudunmawa da za mu iya bayarwa he mu ce a'a majalisa ta manta da ɓangare kaza wanda ya kamata ta duba tunda akwai lokacin da za su kira mutane a abin da ake cewa public hearing. Sabon daftarin zaben shine zai fayyace yadda babban zaben Najeriya zai gudana a shekara ta 2023 idan Allah ya kai mu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.